Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. A birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma ana iya jima VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da kuma wasu gidajen rediyon da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya duka a Nijar. Ana kuma iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live wato shafin mu kenan ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada dangi. sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 22 ga watan Satumbar shekarar 2017 kamar yadda muka saba ranar Juma'a muna magana ne akan nishadi da al'adu inda yau za mu sake lalubar falala dorayi ta waya don mu karasa hirar da muka faro game da marawa masu harkar nishadi baya. in magana ake cewa ita gaskiya ai Najeriya shi ya wake sarkin Kano tun yana dan maza kafin ya zama sarkin Kano shi ya wake shi kuma shi shi ne ya tsara tuta wa mutane ma kansa ai waka tana tasiri kowa ya sani ba wai zama ka yi hira zama ka kaza ka je ka faɗi balin mutum ba wai wai naka ne da sai ake dan siyasa ya zama yana da masoya kenan saboda kowa yana da mutanen da zuwa su kare muradinsa a gidajen rediyo da talabijin kuma an yi masa waka rara yana wake dan siyasa sai ka ji an fara kansa don sa wa'ancan mutane da suke zuwa suna kare muradinsa ba su tuta mutane kaunar tasiri da su ba waka tana tasiri a zakatan al'umma kuma kuma ta yi tasiri a zukatan al'umma sanadin waƙar da Nigeria yau sarkin Kano. To za mu fara shirin ne da tattaunawar da Usman ya yi da wani mawaƙi Exdo. kuma zani da atam ba yan arewa mun san darajar ɗaukar wanka ban girma kawo dafi kwarjini duk in na saka ta zarce ka tafi togon manyan yara wanda ke sa in na usu kauce alat mamoni tafami babban yaro nake ba na ruba basa iya haɗa ciki da ni dan kar in yanka su da karin guga shadda na ta ci ta ci shikar nan ta cika naci classic ya siya mata basashi da safe ta ganshi ta kwada salati ex do alhajin bishasha ko me take so ka bata ga luvi ga gushi Gonna catch you. Yeah, then I go to. dan yalla bai na baudu superstar a ne son kowa kin wanda ya rasa ne yanzu mun gana masu takun mage da wanda suka yi mana kallon bare ba a samu na na canza nomba ne ana hotaran shayin buzaye eh. lokacin mu ne tik tak tik tak abokina ex kenan wanda kuma usman ya tattauna da shi adawa ah, muke magana a cikin shirin yau da gobe a bangaren nishadi kuna magana da Ahmed Babajo aka abokina Exdo. To misa ake ce ma na Exdo? Abokina ka sani abokin kowa ne. Kwarai. So Exdo kuma it means extrado. Suna hmm. na Ahmed. So ka san ana ah. ce ma mai suna Ahmed Amedu Amedu. Amedu eh. Hmm, hmm. To haka aka samu sunan it means extrado. Eh extrado. Oh to. To ah, ya aka ka fara waka gashi har mun dan tashi da wata kuma gashi zamu ma sa wata. ok ni na fara waka da daɗewa tun ina secondary school na yi recording official waka na a js ka fara wakan wasu suna cewa wasu su ce kai dan kano ne wasu su ce kai dan ghana ne wasu su ce kai dan ina kai daga ina ka bullo mm, haka ne ni dan kaduna state ne daga zaria mm, to me ya haɗa ka da ghana ake mm. danganta ka da ghana ok makaranta ne ya kai ni ghana university Eh, Ghana Telecom University. To abin da ya kai ni gane kenan. To me ka karanta a Ghana yanzu misali a jami'a me ka karanta kuma gashi waka kake? Akwai alaka? Business Business Administration. Ikon Allah, kuma ga waka ta fito. <laughs> Mm, to ko da ma lokacin da nake makaranta din ina mm. yin waka ina makaranta. Mm. Eh, an haɗa biyu ne Allah da ikonsa kuma ya sa aka gama aka yi eh. komi. Allah Eh to me ya ja hankalinka wakar ka ga cewa bari ka rungume ta ta zama dan ta zama kusan yanzu kamar sana'ar ka ce ma kusan to me yasa kai tunanin bari ka ta sana'a kwarai da gaske gaskiya tun farko ina son waka I have passion for it gaskiya tun farko ina son waka don ni na gana taso ma a cikin shi ne tun ina irin jin wakokin irin manya-manyan artist haka dai sai na zauna na ce to a'a tunda haka ne ne ma I can do something a sai na fara kaɗan kaɗan sai na zo na ce da ni turanci ma nake yi da na fara da rap din turanci ne sai na ce kai mm. bari in yi representin mutane na inda dai na fito ne ma in fara yin na hausa din eh, a wakilci hausa shi ne kuma Allah da sa ina mm. fara yin na hausa din kuma sai kuma ya ma samu karɓuwa modern mm, na turanci To amma yanzu misali wani babban kalubale kake kallon kuna fuskanta ku mawaka misali na Hausa? Wanda zan fara kira na farko mm. shine support. Goyon baya kenan. Gaskiya like eh, goyon baya kenan kamar mu 'yan arewa ina ga ma kwanakin nan ne ma aka dan fara bamu goyon baya aka dan fara zan ce in za a yi wasu shows a arewa ko kuma taro haka dai mm. suna dan kokarin gayyatar mu ko kuma suna dan hada shows irin na sallah da wani abu mm. amma kamar shekara hudu haka da suka wuce mm. gaskiya mu dai irin field din mu da na hip hop haka gaskiya mun dan samu matsaloli sosai saboda ba kowa da kowa yake ba mu kunni ba yake sauraron abin da muke miki muke faɗa. Mm, to amma kuma baka ganin kila haka yana da nasaba da kasancewar mu a cikin al'umma Hausa ba a san wani hip hop ko wani wani ne ba sai sai kawai makaɗan baka da na zube da na rubuce duk su aka sani. <laughs> Kwarai da gaske, <laughs> eh. kwarai da gaske haka ne. An eh. fi sanin wa'annan saboda ma su abinci yakan zo ne ta cikin fafinafinai nasu so irin yakan zo mm. musu da irin sauki saboda za a kalli fim mm. kuma bayan fim sai kuma a gidajen rediyo ana sassawa gogin fim da eh, sauransu mm. haka eh, To daga ƙarshe Exdo eh, wani wani wani kira kake da shi a matsayin ka na matashi mai akalla yanzu ka shekara nawa misali. Yanzu ne a misali ina na mace Eh, ka irin eh, ka ɗara ashirin kaɗan. <laughs> Yawwa. to a matsayin ka na wanda ya ɗara yawwa eh, to wanda ya ɗara shekara ashirin a cikin kaga matashi ne mai ganiyar tasowar shi. Me ka ce wa matasa yin wanka masu mm. irin shekarun ka? eto abin da zan ce na farko ne shawara ne da zan bada na farko. Mm. shi ne ah, a yi kokari a je makaranta. Mm. Eh, matasa su kokari su yi kansu a yi makaranta a daure dai a samu a kammala ilimin mm. so idan kammala duk wani abu wanda za a yi daga baya mai sai a yi mm. wanda kuma Allah bai ba su ikon zuwa makarantar ba to kada a zauna haka a nemi sana'a mm. eh, a nemi sana'a sai da ta na ga matasa 'yan uwana masu ji na yanzu haka. To mun gode sosai eh, Ahmed Exdo sai mu ce sai Allah ya kai mu wani lokaci kuma za mu sake lalubarka da fatan duk sanda aka yi sabuwar waka za a wurgo mana. insha Allah na gode kuma ina so mm. a duba album ɗina na saki shi ya fito yanzu wata biyu sunan album din AOTM aboki on the mic on the mic to muna da wakar yanzu haka a wurin eh. a taskan mu akwai wakar kila ba za a rasa ba ai ko Nazira na da ita eh wannan wakar nan dai wannan wakar nan wanda kuka ji na kai ya yana oh, cikin album ɗina ne da ya fito yawa to ka ce kenan zamu ji wakar kai ya ci kuɗi ne ko menene a ciki ko eh eh, eh kuma sannan za a me kake nufi ne ma kafin mu sallama eh to kafin mu sallama me kake nufi ne da kai ya ci kuɗi kai ya ci kuɗi ina nufin kaman idan kai wanka ka fito a ka na bahaushe ka sa eh. kube mai tsada ka sa shadda ka sa takalmi mai kyau to gabaki ɗaya ka ci kuɗi gaskiya an ci kuɗi wane ne dala naira kaza <laughs> to bari mu rufe da wannan waka ta kama abokina eh, abokina Sabani Gani nan na zo kowa da kowa ya bani guri sabon sauti na buga musu sai suka bani guri da na ba su kiɗa sai suka fara rabar mazari sai ku bani guri sai ku bani guri Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ai ai ai kafin tun taɓa na'ura mai kwakwalwar nan ba zai ba za mu yadda falalle ya wuce da bayani ba sai an yi wannan maganan ya ci kuɗi ɗin. da fatan wannan shiri shi ma bai ci kuɗi ba amma dai ya sha mutane <laughs> maryam to kin ji fa kaga shigar safinai ya fita kan safinai ya ci kuɗi ba shi ba <laughs> kai ma ya ci kuɗi ya ci kuɗi eh, wannan <laughs> gwaggwara kaji sharri ina ci kuɗi. To a yanzu kawai sai mu ce bari mu lallaba kamar yadda aka ji mun samu mun tattauna da shi falalu dorayi. Mm, mm. saboda a ji kin san layi ya mana tutsuwa macije sare ka bakin tsumma sai ka gudu saboda haka bari mu ji shi. Ah, Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa rahmatullah. To gani ga su safina. <laughs> Yawwa sannu ku da aiki sannu ku da aiki. To ah, malam Falalu wancan makon layi ya mana tutsu muka kasa samun ka har lokaci ya kare. To yanzu gashi mun sake samu ka. Muna magana akan wannan rubutu da ka kaje kai a shafin ka na Instagram akan maganan wani mawakin kudu ko Kora da Bello ne da ake magana rade rade aka dinga cewa an bashi sarauta amma gaskiya bata fito cewa an bashi sarauta ba. To sai muka ce to bari mu ɗauko mu ji mm. shin rubutun nan da kai mi isa ka yi shi kai wani jan hankali kake son kai da wannan rubutun tunda ka san ba haka aka yi ba. Jan hankalin da nake so ne shine mafi yawan lokuta abubuwa suna faruwa a bangaren mu na arewa za ka ga su maure mu kira 'yan siyasa da masu kudin mu da kuma mu ce alal misali masu sarauta gaba ɗayan su za ga mawakan mu da kuma masu shirya fina ginan mu masu jarumai da suke fitowa daga lokacin inda abun su ya tashi sukan tsayawa tsayin daka su musu iya wahala ta bangaren waƙoƙi ko kuma zuwa ziyartar abin da kake so a yi maka ko kamfen ma'ana yaƙin neman zaɓe za ka ga duk da su ake yi amma an tashi sai da an bar mutum da wahala kawai ya je dai ya karu wahala sani amma duk wani alkhairi da zai je ba za ga ba samu ba to wannan ya ga hankali na sai kuma ni ce nake jin da raɗin cewa an shi wannan mawaki na kudu an ba shi sarautar sarkin waƙar sarkin kano da na je sai da ɗinsa sai na ga ya rubuta amma ba officially ba ne abu ya fito daga gidan sarki saboda mm. akwai mutane suke tambaya ta daga official na ji magana mm. nake ba official bane amma abin da nake so shi mutane su gane shi ne in fa abu ya fara in ka na son sarki ɗauka zai yi. Mm. Zaka kafin a je ma ga gurin da za a ce saboda ai kwanaki ai abubuwa sun faru hmm. muka ya dauki misali da irin yadda kado ban wani mawaki ne shi ma da kudi ya yadda ita ko jigawa aka girmama shi ya hmm. ɗauko shi hotuna da da gwamnati da shi yadda shi kansa wannan kwaya development da ake magana hmm. inda ya samu karɓuwa wajen ba za ka hana mutum cewa dan ya samu karɓuwa gurin wani shugaban ka da yake arewa ya nuna kaunarsa ga wani mawaki na kudu ka ce kana bakin ciki ba bakin ciki ba abin da dai kullum nake jan hankalin tun manyan mulki shi ne su ne ya kamata su nuna kauna su gare mu ba wai su je suna nuna kauna ga wasu ba saboda a can kaje ne da yaran ake musu a can kasa nan gefen su ka yi mamaki ka ce wannan ma kamar ba mu wasu ba mm. ana girma shi ana bashi daraja ana yi masa komai amma abun mamaki za ga shi ba tawa ma mutanen arewa yake ba mm. bai tawa shugabannin ba bai tawa masu sarauta ba bai tawa masu kudin ba mm. ba sai ga yadda suke daukar daraja ba sa daukar wa'annan da suke wahanta musu to shi ne nufi in har abin ya tabbata ya faru in kuma bai faru ba to muna kira da cewa dai kuskure ne a ci an ɗau wannan sarauta an ba da ita mm. ga mutumin da yake kudu wanda ni ban san da irin waƙoƙin da iya sarkin ba duk da ba a yi din mm. Tunda kwanan nan sun fito sun faɗa daga gidan sarkin an fito an yi magana a wakilansu sun fito sun yi magana sun ce ba haka ba. Na sarauta ba bai ta. Mm. Yawwa to kaga alhamdulillahi magana ta mu ta yi amfani dan da ba ta amfani ba mutane su tafi haka saboda raɗe raɗi ne. kuma daga gidan ya fito raɗin raɗin. Mm, haka, to ga ga da za ta tambaye ka. Ita a cikin mm. magana ta farko ma sai da nake ni ba na jiga sangan mutane, mm. amma dole zan yi magana kan wannan saboda ni babu wani yoyi hankali da nake cewa a karewa zai yi wani abu wanda ya shafa harkar fim zan zuba masa ido kawai ni gaskiya ta zo ni gaya masa saboda kawai ina tunanin ki babba ne mm. in ka taba mu da ake shiga a gema ta mutunci masu zarafin mu ma malam falallu na ga kamar wannan maganar sarautar da ake yi kamar an ce wai dama da kwai irin sarautar da ake ba wanda ba dan gari ba gari ba wani mm. mawaki da ba dan gari ba eh, da kwai mm. sarautar ma da kwai wani mawaki da aka ba na dai manta sunan mawaƙin amma da kowane wani eh, da aka taɓa ba eh eh ba mu ga laifin su ba in san mm. irin da suka dauka suka bashi ba da za ta dame ba da ma an saba yi akwai mm. akwai mutum ma da yazo kai din ya ga mun ya bani misali yace akwai lokacin da mm. yanzu ya zo Sokoto da yanzu mawaƙi ne a America yazo tokoto sai aka bashi sarauta aka zagaya da shi abun nan duk ka kawo mutanen sai faɗa mun nace ni ba nan nake magana ba to in an bani sarauta a kudu ai ba laifi ban an bada arewa ba laifi ba yawa ba laifi bane abin da nake so in nuna mutane ni ba wannan ma magana cewa wai a zo ma nan a bashi sarauta ba laifi bane ba laifi bane hmm. amma dai abin da magana shine sarautar mawakan sarkin Kano wannan ya ita ba ko a gaban waye zan faɗi wannan sarautar mawakan sarkin Kano saboda in magana ta gaskiya za a yi in hmm. magana ake so a ita gaskiya ai jini shi ya wake sarkin Kano in yana dan waje kafin ya zama sarkin Kano shi ya wake shi kuma shi shi ne ya tsara tuta mutane ma kansa ai waka tana tasiri kowa ya sani ba wai zama ka yi hira zama ka kaza ka je ka faɗi balin mutum ba wai wai haka ne da sai ake dukkan siyasa ya zama yana da masoya kenan saboda kowa yana da mutanen da suke zuwa su kare muradinsa a gidajen rediyo da talabijin kuma ana masa waka rarara yana wake dan wuce siyasa sai ka jin an fara fansa sa hmm. da yasa wa'ancan mutanen da suke zuwa suna kare muradinsa ba su cusa mutane kaunar sa cikin su ba hmm. eh, to to eh. waka tana tasiri a zukatan al'umma kuma ta yi tasiri a zukatan al'umma sanadin wakar da Nigeria yau sarkin Kano hmm. in aka zo za a bada mawaki duk da ba su bayar ba na da ba da mawaki a ce an ɗauko kuma dai bello an ba shugaban mawaƙan sarkin kano kuskure ne hmm. ko a ina ne za faɗi wani. an ce aka yi an ba shi wata sarauta a gidan sarki saboda ainihin sa na ɗan kudu saboda yadda yake son al'adar mutanen an kano da yadda yake son masarautar kano wallahi ba wanda zai ci hmm. an saba bayarwa kamar yadda aka faɗa aka ce za a ba tsara ba suna zuwa suna duk mm, wato wato al'adar ku cin shi sa ma ake biyo ku wato dai falale kana cewa ta bakin bahaushe da arziki a garin wasu gara a garin ku <laughs> gara a garin ku eh, a garin naku ban ji aljihun ka a gidan ku <laughs> eh to ga Maryamu tana ah, magana ah, duk bayanin nan da yake ta yi nan ba ku samun karbuwa da karuna sosai daga yanda ya kamata ne eh, mm. dole ne sai ya fito daga gurin su waɗannan manyan mu ko kuma ba jama'a kuna samu ba alhamdulillah ba abin da zaka ce wa sababbi wanda yake average ne mm. ma'ana muka ce average wanda yake irin bai kai su girma ba kuma bai kai su sarauta ba bai kai su mulki ba bai kai su siyasa ba mm. mutane suna kaunar mu kari bisa dari mm. wallahi ban taba haɗuwa da ki ba da na shigo harkar a ce ana kina ko lokacin da aka yi kyastin murin yana wallahi an zazzage mutane amma wallahi ko a ungon ba ta wadagi na ga ko ake kira kuna shiga tsakani ko a ungon ba ta wadagi na ba to alhamdulillah duk abin da ka sani wannan ka sani ma ka fara. to ba ni da kiyayya tsakanin da al'umma abin da nake so mu gane shi ne manyan mu yanda ya ake manyan su suke nuna musu kauna a kudu yin mm. mawaƙan da yan fim na kudu ni mm. manyan mu ban ba sa nuna mana mm. abin arziki da bai taso mana wanda zai taimaki al'ummar ma Kano gaba ɗaya ka zo aka shiga aka fita sai da aka hana yin sa ce zuwa da zani aka ce ma dubo zani to an daɗe ana gaya mana kalaman basanci da mu da iyayen mu akwai lokacin da tutar a zuwa tutar eh, akwai lokacin da malami eh, malamai suka kawo rabo suka kawo cikin harkar su hmm. ina zuwa cikin harkar su abin da ya fara kira mu ce ai arna ne mu da kan hmm. dutse mazun garo muka domin a bata al'ummar al'ummar kano amma a ina ta kare a bata al'ummar kano shi ya kama da yarinya a cikin mota yanayi mata yana da lata da ita to waye da ce kenan abin da ake magana shine shin su waye mu daga cikin ku muke hmm. yan kano ne mu daga cikin ku muka fito kuma daga cikin ku muke sana'an nan ko an aka in ana cin bauri ba a zama cikin in kace kowa zaka bi kan sana'a ka ne ka nemo sa kuma mm. ba za a iya ma zuwa nemi abin wani ba za ka ji gidansa ka ci abin wani wallahi ba za ka gaishe shi ba kuma mm. babban ne mm. wallahi ba za ka ɗaga mutane ka ce sai na ba. Eh, Amma na mu laifin kullum ake kalla eh. sannan kuma an zo yin alkhairi yayi da kai wahala wai sai a tafi a a ba wani mutumin da yake yin mun zama ino jinya kenan na nesa da da ba daidai bane ba za mu ga ana musu alkhairi a kan gefen ba manyan su suna daukar suna daraja su suna mutunta sana'a su suna son mu da suna girmama sana'ar mu kuma anan kuma duk lokacin da bukatar manyan ba su taso za su kira mu mu zo mu wahala eh. mu musu zai abin ya kamata da kan mu eh. zuwa yan tun mu wanda fuskokin suka sami hmm. amma daga lokacin da aka zo tun da abin kawai sai su juya bayan sai su nuna ba mutane mu ne ya wato eh. malam falalu ka rabki jaki bari mu narki taiki kuma kuma yan fim fa wani lokaci hmm. akwai gadara da yanga sai ka ga kila mutum ma ce ba zai ansa waya wancan ba a'a waye wannan yake nema na a waya ko kuma misali a ce maka gashi zo kila sai a kira misali bari in baka misali da fitattun wanda na san ana kiran su irin bukukuwa misali sai a kira abokin mu dinnan Aliji ta misali sai a ce Aliji ta zo kai waka sai ya ce za a biya da dubu ɗari sai a a a dubu ɗari kila sai wani wanda shi kuma shi ma waka yake kila a cikin Hausawan sai ya lallaba ce dubu ɗari dala ku rabu da shi ko ban dubu goma ma yi muku zan ana ga irin wannan halayyar ta taimaka wajen tsare muku kafa cewa ba ku da wani darajar da za a kira ku a ba ku irin wannan dukiya ku wannan matsalar mu ce ta cikin gida abin da nake magana hmm. shi ne duk abin da kake bayan da ba za a yi ba za a maka hmm. hasada da bakin ciki ba ko hmm. ma ya kake a bahaushe ne zai yi zauna a fakijin kansa a ce yana so ya zama rayuwarsa ta kuma kaza in ma za ka yi ma'amala da shi in ka nemi manajan sa kun yi magana daga nan mutanen mu za su je su dinga cewa ya zama mai girman kai wai yanzu ba za a yi magana da shi da ba sai dai magana da manajan sa kuma kowa ya sani yanda ake protocol yake yanda na harkar ma'ana entertainment industry hmm. ko mawaki ne ba ka samun shi kadai sai ka samu manajan sa hmm. in dan fim ne ba ka samun shi kadai amma a Hausa fim ne kadai kake samun irin wannan hmm. me yasa saboda Hausawa ne mu mu ba mu yarda da protocol mun ce komai ne shi direct kawai kai na zo ne ma kai na zo gani da haka ni ban yarda ka dan da wani magana da shi ba amma ka sani yau da ana kallon mu da balu din kamar yadda muke so a kalle mu da balu din ai muna faɗa ni na taɓa ganin al'umma da za su ce alal misali kawai wasu tsirarin mutane ce wasu yin yanke wa'annan mutanen ba mutane ba ne hmm. kai banda Allah ya sa talakawan Hausawa suna kan amma mallam falalu da masoyan mu da Allah ya ba mu wa'in hmm. na'am eh so eh, yawa wasu eh. mutanen karkata ba su ma zubar da mu a cikin kasa oh banda Allah ya sa talakawa da son mu <laughs> eh. to ga su amma mallam falalu gaskiya kaman wannan korafin da kai yanzu kaman ya an dan fara samun ci gaba saboda da kai wani dan um, shahararren dan mm. wasan Hausa da muka yi magana da shi manajan shi mm. muka yi magana da shi kuma daga muna eh. magana da manajan ya hada eh, akwai wasu su suke haka eh. so kaga an fara ci gaba gaskiya kan wannan sosai kam <laughs> alhamdulillah ai abin da na gaya ma ba za ka ɗauki guda ɗaya kai amfani da shi ba mm. in a cikin manyan jarumai da muke da su guda goma a ce biyu ne suke irin wannan na guda takwas su kila nasu daban na yadda wasu suna bin protocol din da ake hmm. bi cewa ba zan yi magana da kai ba sai na bi manajan ka ga manajan na ku yi magana amma kana ga ya kamata a yi haka a gani na maka mai yafi sauki eh, kana ga ya kamata a yi maganan protocol yau wato wato kana goyon baya kenan kana goyon bayan kenan a dinga bin irin wannan protocol ka'idoji madalla daga lokacin da mutum ya bai ya wuce wannan matakai na da kurin gaduwa kai da shi hmm. ka bi protocol ɗinsa ga manajansa sa ne mashi ni ne hmm. wani ina so in yi harka da ki kaza ina so in yi harka da ki kaza kuka hmm. ta Allah ce in Allah riga ya ɗaukaka ka dole ka ɗaukaka a wasu su ce eh, shi dan eh, ga dole na ah, magana dole ne a ka mutum dole ne wannan to amma ni dai abin da nake cewa shine Allah ya sa kawai wata ranar mu zo mu ce muna son mu hira da falala a ce ina manager ka je kai magana da manager ai Usman gara kai magana da manager ka san manager zai cika aiki a <laughs> ah, insha Allah eh. ai ni ba za ka hada ni da wa'annan ba da ne ya yanzu ni zan ne ga ba sai kanta su ba eh to amma kai an kai kaurin suna kuma a direct eh amma ai duk wanda ya san harka Hausa film ko kuma fina-finan Hausa duk wanda za ce falala kamata ya ku a eh. manyan masu harkar fina-finai ku sa su su dinga irin haka saboda mm. yana da kyau a ce za ka yi magana da mutum kafin ka same shi samun manajan na saboda shi manajan zai kara mai daraja ne mm. yana kara daraja manajan za ka iya samun shi ko ta yaya kai magana da shi ya kamata ku kara ba su kwarin gwiwa su dinga haka samun ci gaba ne kila sai ku cika idan manyan su ma su dinga ganin kuna daraja da haka za a gane ma wannan din mm. eh, ba sai na kama suna ba akwai mutanen da dama daga mazan su har matan su cikin jarumai da mawaka cikin jarumai mata da jarumai maza da mawaka da muke da shi hmm. da mawakan mata da mawakan maza kowa yana da manajansa da yake kula da harkokin su ba na son kama suna ko hmm. da wani in yi baka faɗi suna sa ba ka san halin mutane ba da shi ba dauka cewa irin abu ne da kake kokarin kai yabo ko ba kawo suna sa ba eh haka akwai mutane da dama da suke hmm. to to falalu rai sai in ce a matsayin ka na daraktan fina-finai da shirya fina-finai da kansu to ga shirin yau da gobe nan za mu saurara mu ji shin wace gudunmawa shi ma harka fina-finai za ta fara jaraba yau da gobe ta maganar <laughs> eh, mu ma a san da shirin sosai sosai a cikin mutanen ku da masoyan ku saboda so muke kullum mu kara masu saurari. Matasan duk duniya su san Insha Allah za mu ci gaba da tallatawa. Mm, tallatawa ta hanyar mu mm. faɗi a ciki da kalla a jiki ko kuma Allah misali ma akwai abin da ake yi irin wannan wanda za a ce bari ke mutum kyallan kyauta. Mm, to yau wada mun ji daɗi. Za ka yi shi kana zaune sai zan mutum yana jin rediyo. Eh. A da kake ji yana jin shirin yau da kusan. Yawwa ah, to eh. ka ga lafiya lau. An ce san irin wannan to. <laughs> Yawwa ah, ka gani. Ina so ah, ina so mu baya. <laughs> Mun gode. Eh. Rannan da ya zo da muna cikin magana bai ci gaba da magana ba. Akwai wani oh, akwai daga cikin masu sauraron mu suka yi wani tambaya me yasa mm. wani maganar al'adar Hausa din nan bai mm. gama. Yawwa eh bai dire ba gaskiya ne. Bai dire ba. Eh Gaskiya ne Maryam. to shi yanzu uh, um, kamar ha muka magana da shi lauya ma eh, bai barista ali lokacin eh muna aro wasu al'adu mu shigar da su wasu me zaka ce game da mm, wannan ma magana aran al'ada da kuke yin fiyin wannan ne da ko ya fi kasuwa ne yawa haka ne ma magana da muka yi kasuwa ce ta sa koko ta ah, mm. san akwai akwai ɗaukakakken fim akwai fim din da ba daukakakki ba mm. ya danganta da promotion ɗinka amma ba wai zan yi rantsuwa akan karya ba fina-finan da ake akan al'ada sun fi suna finan da ake akan kan mm, al'ada mm. idan kawai ya danganta da promotion da kowa ya ba wa sun wato irin tallata shi da mutum ya yi da ake akan al'ada hausa ya mm. fi wanda ake aro al'ada yawa ga eh, safiya wannan kawai magana ni sai ga malam falalu sannan abin da ita su wa'yan suke tasiri har mutane suke kallon su ganin cewa an fi yin gine saboda su aka fi ɗaukakawa su aka fi tallatawa kuma canza misali shi ke da riba kowa yana zuba kuɗi ne don ya samu don mm. su dawo ya samu riba don haka ba wani in ya zai kuɗi ya karfin sa iya tallansa ko da kansa tallan sai ka ba ka ware masa bajan nasa mm. ba za ka fara sai ka ajiye kuɗin tallan mm. malam falalu wani yana da ƙarfin kuɗin tallan wani zai da ƙarfin kuɗin tallan ni so nake ma in san wai menene al'adan nan wasu suna ɗauka al'ada cewa a nuno fim a ƙauye an sa mm. kayan ƙauye shine shine al'ada ko ko ɗabi'a ne ko ɗabi'a yadda mu Hausawa muke ɗabi'a muka ga yadda muke zamantakewar mu ta Hausawa shine ku eh yawwa mun sha wannan bayanin cewa al'ada ba a tsaye take ba al'ada gudana take mm. kamar ruwan teku ke tafiya take mm. ba wai abu ne wanda yake zama a buɗe ba cancan za a yi alal misali al'adar iyayenmu ba ita ce al'adar mu biyar iyayenmu ba ita ce da biyar mu hmm. to zai yi ka duk lokacin da za ta yi sai ka koma ka kalli irin irin tunanin da kuma malaman suka yi ko sai na sa haba ko sai na sa haba kada irin ta kakana na yau gaskiya kam zamani ake tafiya da shi ba zai yiwu ba wannan hmm. wannan zamani muke magana ita kuma al'ada tana bin zamani ne me hmm. zamanin ya zo da shi yanzu duk kayan da muke sa za mu ce su ne da ake sakawa jama'a dai suna sa rika dai tuna baya dan tuna baya shine roƙo ba su bane gaskiya sun canza tuna baya shine roƙo hmm. akwai fina da ake yi na tuna baya kamar hmm. yadda na faɗa muku a wancan satin cewa hmm. a kwanan na ai hajiya balaraba rama ta yi wani fim mai suna eh, juyin sarauta juyin sarauta fim ne da ake yi shi kan wani zamani na sarauta a lokacin shekara ta ɗari dubu ɗaya da tasa'in Eh, Ina zan faɗa ne na 1910 da zan ce maka. Eh, alif ɗari tara da goma. Eh. Alif ɗari tara da goma. a wannan lokacin lokacin kuɗi ma ba su ake kashewa ba irin kuɗi ne na wuri kashewa. Mm. Nan kayan za a ga yadda ake canzawa in za a aike ba a rubutu da boko ce da mm. a wancan lokacin. sarauta ne? Abubuwan da ake ci a wancan lokacin. Sunan fim din sarauta? za ka gani. Eh, shine akwai juyin sarauta. Oh, juyin sarauta to eh to to alhamdulillah sai mu ce mm. falalu saboda lokaci ne za mu ci burki. Mm. Eh, in ka ɗauko irin wannan jiragen za ka nuna cewa ga ɗan suke faruwa a wancan zamani. Mm. Amma a wannan zamanin mutane su gina wannan kiran wai lallai sai an nuna mutane a danga a waye waye shine al'ada. Mm. wannan ki daina wannan tunanin eh, to to mun gode malamin falalu dorai mm. sai mu ce Allah ya bada sa'a sai wani lokaci mun neme ka in ka ce sai mun ga manaja mu in ka ce sai mun ga manaja mu ma sai ka ga manaja ka gamu. mu <laughs> Allah ya ba mu alheri falalu mun gode kwarai <laughs> eh, ai kin san da muna zauka muka ce to bari mu samu shi yau dai layi ba za mu bari ya mana tutsu ba kuma bai mana ba mm, kenan haka ne eh, sannan ku da kokari kuma eh, yana ta maganar mm. ah, karbuwa daga wuraren eh, al'umma da wannan mm. sai dai tana min da labarin alfarka ture wani shahararren mm. mawaki ne daga mali, mali. Mm. ya yi suna sosai har ya ci wannan lambar rebo eh, na grammy mm. so lokacin fa ba za ka ga mutumin tun da ya taso bai bar mm. ƙauyen na nasu ba eh, eh, sai ma tura su zo su same shi ya ce ya ce a nan aka na fara waka a nan aka fara sani na su mm. suka fara nuna min so kafin kowa to ba zan taba barin su ba mm. wannan ba wuta ba ruwa a nan amma shi ya je ka gyara wurin kwarai kuwa haka wannan yake to to sai kuma mu ce kar ku manta fa ko in ce kan mu manta jihar Katsina haka ne za a yi mu manta usman eh. ya za a yi mu manta gobe kuke cika shekara talatin da ba da jiha mm, eh, mm. to muna taya da kunan din da najeriya da katsinawan duka da ko inda suke ko ina eh, masu wasa. Cewa Allah ya ci gaba da albarkatar lahiyoyin mu. <laughs> Yanzu kan sai ce madadin kowa da kowa muke cewa sai an jima. Kare da kai bakwai sai kallo. Ita ya fure ta ce ba 'ya'ya kamar mutum tana san aljanni zaki cikin awa awakai sanci kura da akuya sai dai kallo da barbasa take ban taushi